Tun a shekarar 2017 aka haramta samar da gawayi a gida. Jihohi biyu kaɗai ne ke da izinin samar da gawayi, jihar Agadez da jihar Difa. A wannan jihohi al'umma na ci gaba da samar da gawayi. Me yasa hana samar da gawayi a cikin gida? Saboda aiki ne da ke canye itace da yawa, idan za a samar da misalin kilogram ɗaya na gawai sai an yi amfani da kilogram 25 na icce, kenan ku kwatanta idan buhun gawai ɗaya ne yawan itacen da za a konawa kafin a same shi. Amma duk da haka an baiwa masu hali damar su shigo da gawai daga ƙasar Benin ko ƙasar Najeriya. Nan kuma akwai tsarin da aka yi, idan mutum na buƙatar ya shigo da gawai daga waje sai ya mallaki kati da ke nuna cewa sana'arsa kenan wato kati mai wa'adin shekaru biyu banda haka akwai kungiyar masu shigo da gawayi ta ƙasa sai ku sami kati ta mamban wannan kungiya ku zo wajen mu a ba ku katin aiki bayan kun biya kuɗi katin wadda ke shekaru biyu tana aiki maintenant le paiement. Me yasa wannan mataki na musamman ya shafi yankuna biyu. Saboda a cikin waɗannan jihohi akwai icen bagarurar maka mai ɗimbin yawa kuma ice ne da ke mamaye wuri. Kenan domin kada icen ya mamaye muhallai, gwamnati ta fara damar a ƙona shi don samar da gawai domin ice ne idan ya samu yanayi mai kyau yana girma sosai kuma yana bada gawai mai kyau. ko ana lura a wani lokaci da misalai na 'yan ƙasa da ke take wannan doka? Ba jimawa ba mun kai wani samame bayan Nijelek mata ne ke kawo gawai kuma gawai ne na gida da aka haramta a samar da shi. Muna nan muna bincike domin sanin daga inda ake fito da wannan gawai kuma duk wanda muka samu da laifin samar da gawai a gida ina tabbatar muku da cewa zai gane ya aikata babban laifi. il va comprendre que il a commis une faute Ko akwai wani mizali na adadin gawayi da za a shigo da shi? Kuna da damar ku shigo da gawayi yadda kuke bukata ba ta kaice ba abin da ake so shine idan za ku shigo da shi a baku takardar da ke shaida daga inda aka fito da gawayi din tare da tabbatar da cewa daga wata ƙasa aka fito da shi ku biya wajen duwan bayan haka sai ku zo wajen jami'an kare gandun daji a barikin su ta farko a baku takardar da ke baku damar kaiwar gawayi ɗinku duk inda kuke so. Studio